Tara ta dubu biyu da da ishirin shida. wannan ne tasiri na talatin da tara a cikin suwata rafiyar inda muke ƙarƙashin tasirin aya ta uku ba mu ƙarƙare ba lokaci ya ƙure faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الله يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين حقيقة من أيك النبي موسى بآيو يمو hujjoji hujjoji karara a fili mai ji da gani da sauraro ba tsaye mai hankali zai fahimta kuma zai imani in yana da rabo haka annabi musa alaihi salatu wassalam ya tinkari banu isra'ila a ƙarƙashin jagorancin fir'auna da sauran ƙabiloli daban-daban fir'auna mun ji irin tsiwa da neman tashin-tashina da ya nemi ya faru amma annabi musa bai biya shi ita tambayu tambayoyi iri iri wa ma rabbul alamin wa alini wa alini inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun waye ta maganganu za mu zo za ku ji su aka sallami shar'auna Allah madaukin sarki ya mutsike shi bayan <clears throat> an ƙare su kansu banu isra'ila ba kirki ke gare su ba an hallaka shar'auna da dundunan shi annabi musa alaihi salatu wassalam man an yi zaman arziki da mutanen nan suka fara kirkire-kirkire iri-iri an masa alkawarin ƙasa da za su je za su zauna to sai suka jahilci abin da ake nufi su abin da suka so shine su ci bulus gano na da kyau ko bulus suke nufin su ci kawai zai samu ƙasa lafiyayya shimfiɗaɗɗiya kawai su je su nemi waje su share kawai su zama su aka ce ina inna fi haƙauman jabbari akwai wasu ƙarfafan mutane ƙwararru a yaƙi masana makirci mugaye marasa mutunci kun gano mun da kyau sai kun yaƙe su sannan za ku fitar da su in sun fita sai ku shiga sai ku zauna suka ce to sai mun yi wannan aikin wallahi mu ba za mu shiga sai sun fita ba an wa buka faqatil inda gaske ana kan mu zauna a wannan gari to kai da ubangijinka ku je ku yaƙi inna hahuna ƙa'idu mu muna zaune a nan ba inda za mu ci kun ji ku yanzu wannan biyayya ko tsiwa girmamawa ko raini ɗa'a ko kangara mun gano wannan da kyau ku abin da suka ambata ke sannan ka'o da alal firash ce za mu zaman mu a gidajenmu mu kishin shinkiɗa a kan shimfiɗinmu wala na taharrak ko motsawa nan da can ba za mu yi wa an ta wa rabbuka zahaba fa qatila in dai kun matsa sai mun canza gari mun je can kasan da ake mana da tsawon to kai da ubangijin ka kuje ku yaki lihaza kana min hikima. <clears throat> wannan shi ta hukunta cikin hikima an ya kuna hazar rasul ala hazar nahu min shiddati li munasabati man da ilayhi su waɗannan mutane masu tsauri irin wannan to aika masu da manzu irin su shi ma mai tsauri mun gano wannan da kyau ko wanda zai dace min auna wa bani isra'il ya ka yaka annabi ba irinsu ba wahalar da shi za Ki imani kuma su hana wasu su su an gano wannan da kyau ko shine Allah maɗaukin sarki ya aika da daidai su kuma waɗannan mutanen su ne fa waɗannan yahudawa na isra'ila burbushinsu suke Amurka da ingila a yau yadda suka watsa a duniya an gano wannan suna idda a'in cewa wannan yankin gaba ɗaya nasu shi sa suka bi suna ma ƙasashen larabawa ɗauki ɗaiɗe yanzu kaga sun sallami filistin sun sallami labnan sun sallami syria to yanzu suke ski masu sallama na gaba ɗaya in suke nasara na murƙushe iran a lokaci ne kuma ita iran tana aikin murƙushe masu sauran ƙasashen larabawa in ta gama da su to kawai hanya ce isra'ila za ta miƙe har madina dama sun ce garuruwan iyayensu ne banu eh, nadir banu ƙuraiza banu ƙainaka da sauransu kasan annabi dama da ya je suke garin koransu ne to mafinsu yana da faɗi har zuwa wannan wuraren sun ce kuma watan wata rana sai sun dawo da garuruwan kakanninsu kuma kullum ƙara matsawa suke mafi yawancin annabawan Allah hannu Isra'ila ne kuma kun san mafi yawancinsu a yankin Siriya suke. Da shi sa wannan yaƙi da ake bugawa tsakanin ƙasar Amerika da Isra'ila da Iran ba alheri ba ne ga al'ummar musulmi da wannan yankin da kuma jama'ar laraba. ba wani abin murna a wannan fatanmu shi ne allah madaukin sarki ka tsaye da wannan yaƙi don allah ba yi nufin tsaye da yaƙin yanzu ba allah muna tawassuli da sunayenka da siffofinka ka taimaki ƙasar iran akan wannan miyagun yahudawa na isra'ila da amerika allah karka ba su nasara ko da na minti ɗaya mun gano wannan da kyau rikicin mu mu ahalu sunna da yan shi'a wannan kuma tana nan rikici ne na cikin gida mun gano wannan da kyau ko amma ba wani wanda zai murna da farin ciki akan wannan abin da yake faruwa sai wanda bai san tarihi ba bai san addini ba sannan bai kar da sotun rum ba in kan da sotun rum za ka gane siyasan wannan wurin da abubuwan da suke faruwa kuma ba ka san yahudawa ba baka karanta tarihin abin da ya faru shekara hamsin da kaza da kai gabata jama'a mun fahimci wannan da kyau ko in ka san menene to za gane me ake yi. na taɓa yin magana a nan wasu daga cikin malamai suke ta ƙorafi da suka lokacin da hama ta kai hari na ce wannan ba alheri ba ne sai ya zama mutane musiba da fitina babba aka yi ta surutu a kai ana ta maganganu ce kun ga Isra'ila in duka kasashen Larabawa za su haɗu za ki biji biji da su in tafi ƙarfin su ba su da makaman da Isra'ila ke da shi Allah ma kawai ya sa musu tsoro ba su da shi duk kasashen Larabawa ba kasan da ke da nukiliya tana da shi ba su yi kera makamai masu linzami tana ƙerawa. ƙasan da ke iya kera makamai masu linzami da drum ita ce ƙasan iran kare duka sauran sai dai su siyo a hannun yahudawa 'ya'yan isra'ila ake siyowa sun san adadin da suka saida kuma sun san ingancinsu in sun saida mu guda dubu ɗaya ya suka kawo gudunmu miliyan ɗaya ga isra'ila mai dubu ɗaya zai iya fada da mai miliyan ɗaya ya kawo da kusan ne kuke waɗannan yara 'yan hamas da hamasa <clears throat> ya ja su sai kai wancan harin yanzu mai amfani harin an rushe gazan gaba ɗaya an kashe na kashewa duk wanda ya ce wanka mutum dubu ɗari ne kawai ya ɗaya faɗa ne mun gano wannan da ke ku wannan ba daidai ba ne mu ba ma farin ciki da wannan yaƙi fata muke ma Allah madaukin sarki ya tsaye da shi in ko bai tsaye da shi ba Allah madaukin sarki ke ulun ulu fita da waɗannan yahuda kakka ba su nasara kun gano wannan da kyau ko domin fa yau an kai hari ne a tsibirin musulunci gaba ɗaya. tun da tsakiyar addinin nan namu na musulunci daga yankin larabawa ne suna buga bom iran idan kuma tana bugawa saudiya kuwait oman ina ina ina ba inda ba ta kai duk inda bayan na Amurka yake tana ɗirke shi da makamai ko wani harba makamin ba lalle je bai tsin Amurka ba wani ya fada airport wani ya fada hotel hotel wani ya fada makarantu da kaza abin da ke faruwa su na amfanin wannan su kasashe su can suna zaune lafiya ne mu kuma kasashen musulmi ba a zaune lafiya me riban wannan jama'ar nan muna fahimtar wannan ba abin da mu za mu ji daɗi ne ya ba kan wannan abin zai mu ce Allah madaukin sarki ka shigo cikin wannan al'amari domin yan kasashen da ake ganin dan zanga-zangan da da'in Isra'ila ta yi ma ana iya fitowa yanzu kasashen sun iya fitowa kuma da yan zanga-zangan da aka yi a Pakistan shi ma sojojin Amurka suka harba wasu ne <clears throat> amfanin wannan su yau Amurka ta nuna mu duniya ba abin da ba za ta iya yi shi ta je Venezuela ta ɗauke shugaban ƙasan ta ɗirke shugaban addinin ƙasan iran to ba wani wanda ma a duniya yau zai ce ya fi ƙarfin su su mishi wannan abu zai cika baki ne na mutanenmu sun gano wannan shugabannin afirka kuwa cewa za a yi kawai an baka lokaci ka za ka kai kanka wa za a ɗauko ka amma mutunta ka kira <clears throat> ke kanka mun gano wannan kuma ka sa rigan gidan yari ka kai kanka ga kulle ka miƙa mu kullum kuma wannan ba wanda zai fice mu in ba Allah Allah ne kaɗai zai kawo ɗauki mu duk wanda yake ganin wai Amerika tana yakin addini a ba abin da ya dame za su yake addini kuma su ɗibi tattalin arziki shine maganar ta sauri. Allah madaukin sarki yake yi da matasan ma social media ina san sai shirme suke ta yi sai shirme suke ta yi shekaru da dama tun lokacin abacha da kama zarzaki mana albani ya wannan magana ku je ku nemi kasuwa. ya ce babu murnan kama zarzaki ma a lokacin da ya faɗa ari suna suka kaga fahimtar shi sai kawo misali ya ce okilti yoma okila Saurin ahmar an cinye ni sirrin da aka cinye jansan ya ce wani misali ne laraba suke kawowa na wasu manya-manyan shanu karfafa guda uku zaki kwaɗayi ya kama shi ga nama amma kuma waɗannan shanu uku sun haɗa kansu ba zai iya fara musu ba to sai ya ware baƙin sa da farin sa ya ce ku lura da wannan <clears throat> jan ba nonon ku ɗaya ba <clears throat> kuma yana nuna shida muku makirci a ƙarƙashin ƙasa ka ce tauran ka yi daɗe ne ya mataki ita tuni yana haska muku mataki wari gobe yanzu za ku je kiwo ka ku fita da shi ina shi daban nima sai in je information baje shi kawai gobe godiya ranka ne ko suka yi haka yanzu haka jan sa ce ya zai sanar da su suke godiya ya masa abin arziki bayan kwana biyu kwaɗayi ya ciwo shi sai zai ware faransa ya ce kaga wannan bakin ba launin kwaɗayi na gano makircin da yake ma zan kai daɗe inda ake mawanta ya mashi wani shi ma ya ware kiwo daban aka je aka banki bakin sa aka cinye shi zai sanar da shi ake godiya ake godiya ran da kwaɗe ya ƙara ciwo zaki ya zai cin farin mai da kanka amma sai mun tantama ba ya ce ai okiltu yau ma okila saurin ahmar ni ran da aka cinye jan sa na san neman cinye gano wannan da kyau ko mutane ba sa lissafi daga ran da wani abu ya faru da wani kace ka fara murna kai ka tabbacin ba zai faru da kai ba da a ƙasar nan ana kama malamai a rufe da suka ɗana daga na farko suka ga akwai mafita yanzu akwai wanda ya fi ƙarfin a kai shi gidan yaro a rufe a manta da shi a wulaƙanta shi biyo mabiyan shi kuwa kuna fahimtar wannan ba da wannan ba alheri ba ne a wani suna a garin nan suka kasa fahimta to ran da aka fara makasashen laraba ɗauki ne ɗaya kuma suka lura yanzu ƙasan da ke iya tanka masu ɗin sun ja ita ce iran ɗin to yanzu ba su baje ta ba ku san wani abin mamaki ba a daidai lokacin da yake wannan ko kun san pakistan da afghanistan suna yaki a ƙasashen musulmi kaf ƙasan pakistan ne kaɗai take da nukiliya ba ta ɗaya kuma hikiman da ta yi wajen mallakar nukiliya da ƙasan iran wannan matakin ta bi har sai ta mallaka a ji ta bi ƙarfin a karɓa ta ƙunga da wannan ta sai su ba su bi wannan matakin kaza suna ta makirci da nuna isa da sun ƙaho shi kuma abin da za ka yi irin wannan na tsaro ba kana yake ƙarƙashin ƙasa da kar kowa ya ci sai kuma wani shiri da isra'ila ta yi ma yahudawa da sauran mutanen iran makwaɗaita ne mafi yawancin yahudawa da iraniyawa suna mai isra'ila da ƙin asiri ne ba hatta manyan gwamnatin ma yan waɗanda suke tare da gwamnatin iran yan kaɗan ne ba shi sa wani yaƙin ma za ka zo ka ga yadda ake yin shi za a ga makaman daga iran za su rika tashi suna kai mai iran hajji kuma daga mutanen iran ba su da gaskiya suna da kwaɗayi suna da cin amana da yaudara kun gano wannan da kyau ku wasu mutane ne masu wahalan sha'ani ba za ka fahimce su ba sai ka karanta tarihi tun da ɗaruruwan shekaru da suka gabata kafin zuwa annabi shi aka fahimci wai wannan yankin nasu wani irin yanki ne wani irin waje ne kullum kama yan leƙen asirin isra'ila yake yi har yau an kasa kai ƙarshen mutane masu matukan kwaɗayi in ba karanta wannan tarihin ba ya kamata mu kanka lokaci an gano wannan amma gaskiya al'amari ba mu ji daɗi ba ko ba mu goyi baya ba ko muna addu'a Allah madaukakin sarki ya tsaye da wannan fitina inda ya mutum zai tsaye da shi ba yanzu Allah ka taimaki ƙasan Iran akan Isra'ila da Amerika wannan shi ne kada abin da za mu iya addu'a laila nahar ba abin da za mu iya da ya wuce wannan jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah kawo mana ƙarshen wannan fitina to kun ga wannan matsalar, fil a ina take a yankin take hatta zo ga dango ɗaya ne fa tsakanin isra'ila da misra kuma su yahuda suna cewa ƙasan da ake masa alƙawari ita ce filistin kuma yanzu wajen duk da isra'ila tana ɓangare ɗaya suna cewa yankin falastina falasini har yau so suke su shafa mutanen su zauna a wajen kwanakin bayan donald trump ya ce ne a kwashe falasinawa a kai su wasu garuruwa a raba su su sai su ne sai su a kayan wannan wurin makaga da magana da ya faɗa ana kwana ana tashi wala da sun yi da abubuwan sa bisa tsari suke da ilimi ba da harguwa da harbatina ci suke yi mu ne abubuwan mu ba mu da lissafi ɗan abin da za a ba mu shi muke sauri, ba mu da lissafin waɗannan abubuwa wani misali ne so in yi gudun zagi ya sa na yin shi na ce in ka fahimci mutanen iran to ka kalli bahaushen najeriya exactly haka suke wuce za ka iya ba shi kudi ya sallama uban shi ka ba shi kudi ya sallama kowa na shi ana yi ko ba yi kun gano wannan kan taliya sai sai da yancin shi na shekara na ya shekara hudu shekara takwas ma jama'a ka saurara anan na riga na faɗa duk wanda zai sai ka kwaya ɗaya sai ya baka kuɗin da ya cancanta ya siye ta mun calculator lissafa da ba ku da zafin naman lissafi jama'a mun gane Kudin ƙwara'a yanzu sai a baka dubu biyu sai ka ba da ƙwara'a sai baka da lissafi mun gane wannan sai a baka dubu biyar dubu goma wani an ba shi dubu ɗari ya ta zanzana jikin shi ya bunna nawa ne mafi karancin albashi a najeriya dubu saba'in zaka ce dubu saba'in sau sha biyu ba dubu ɗari takwas da arba'in ba shi ne na shekara ɗaya sai ka ce su hudu duk wanda zai sai ƙwara'anka to kakkai lissafin shekara takwas kai lissafin shekara hudu shi ne sai ya baka naira miliyan uku da dubu ɗari uku da sittin shi ne sai ka ba shi ƙwara'anka ɗaya yana son ƙura'an matanka sai ƙara kawo wannan kuɗin in ‘ya'yanka goma yana son ƙura'an su to sai baka domin wannan in ka kuskura ka ɗauki wannan ƙura'an ka bashi to sai ka shekara hudu kana cin wannan abin da ya baka na dubu biyar to gare kasance duk wata ya baka dubu saba'in na wannan watan an gano wannan sannan adadin kwanukan da zai yi akan mulki duk wata ya baka dubu saba'in ya tattara maka rabon ka yanzu ya baka a hannu kaga ya ishe ka kai jali da miliyan uku da dubu ɗari uku da sittin a matsayinka na talaka matanka wannan ya ishe da jali ba daga kansa tarukan siyasa da neman tallafi ba zama yadda ta san marayu yadda ta san mabarata ana shanya muku mata daga wancan lungu zuwa wancan lungu. ba lissafi to a ba wannan kuɗin ekka kana da 'ya'ya mata mutum uku an ce su ma su je su ba da ƙura'a su kyauta ko za a ba su dubu biyar ko za a ba su sabulu ko za a ba su omo ko za a ba su guntun biredi to shi kenan ba matsala amma a mata kwanfan miliyan uku da dubu ɗari uku da sittin kaga a gidanka na kai ƙura'a sha biyar dubu ɗari ma da buga mana dubu ɗari uku na dubu ɗari uku miliyan uku da dubu ɗari uku da sittin so sha biyar miliyan arba'in miliyan arba'in da shida da yan motsi don allah miliyan ƙaru ta shigo gidanka ba ka huta ba a yi ta mulki in an gani shekara hudu ana buƙatan ƙwara'an amma a kawo wannan kuɗin duk za ku mita shi nan ka zauna lafiya harkar ta kuma business in sun tafi nawa ba ka sha biyar miliyan hamsin dubu ɗari hudu da Allah mai kamansa ila hamsin in dan Allah alherin demokaradiyya yana so a gidan ko bai ba ga wata na so an yi fi gaba da kun jin da na teku ta ambaliya mun gano wannan da kyau ko demokaradiyya ta yi girgiza gidan kowa ne wannan sallama to na ba da abin nan duk ku je ku zaɓi duk wanda za ku zaɓa in haka ne amma malam ba za a baka za a ya sai ƙura'an ka ka ji kuɗin ƙura'a in ba haka ba to shi kenan a zo a zauna za mu maku kaza za mu maku kaza da alƙawarka shi kenan ku ba da ƙura'a saboda Allah kar wanda ya karɓi ko naira kar wanda ya karɓi kayan abinci ko ya duk wanda ya kyautata muku ko kun san waye an bayyana wannan da kyau ko ya ce man asda ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu duk wanda ya mutunta muku ku mutunta mashi ai kun san wanda ya mutunta muku saboda haka wajibi a mutunta mashi shine maganar gaskiya ina fatan mun gane amma kawai ba wanda ya mutunta muku sai zai ce ga wani dan abun goro dan arewa ba haushe malam ka da matsala ka da matsala wallahi ɗauko taliya ne da biya riga maka wai ka sallama shekara hudu saboda kai dan kwaya ne yadda ka san ba a rabu da iyaye lafiya ba a ba mutum dubu biyu ko dubu biyar ya sallama yancin 'ya'yan shi da matan shi da kowa saboda buguwa da bugaggu kawai duk wanda za a ce ba da ƙuran shi ya ba shi 3.3 miliyan each ya ka gane wannan dole sai an baka yanzu kai aka baka miliyan uku da kaza za ka ɗan gyagije ko ba gyagije ba na matan kafa iya iyakar ka kenan su ne ba ka da wani ba da giya gidanka ta shiga matsala jama'a mun fahimci wannan dattawan da ke da 'ya'ya da suka kai goma sha biyar ka ji gidan shi sai ya shaƙi hamsin da dubu da hudu ba ka yi masa aure ba ba gyara wajen zaman ka ba ba ka sami sana'a ba dan abun hawan nan ba za ka haye shi ne batir ba to yaya kuma wannan shi ne lissafi yadda ka ga yin waɗannan malam kwaɗayi haka mutanen iran leƙa mm, ba da asirin ƙasar suke fiye da ke tsammani kuma iran akwai yahudawa a cikinta da yawa kuma su da yawa kuma sun ba su dama akan ahalin sunna da yawa wannan abin ya sa komi su ƙasar su cikin aiki muka cewa ku wani kafiri wanda zai iya yaran mana social media yan kwaya ai wallahi kim jong un ai wallahi china ai wallahi russia waɗannan ne za su kware mu junan su baya ba ku ce na kake yakin duniya ke son ayi yakin duniya ke son ayi kana tsammanin wannan harin an kai shi ba sanin rasha da china ne inda gaske suke yi sanda ta fara kai jiragen ruwanta na ɗaukar kayan yaƙi don me ba su tura nasu ba ku ne ran kanku yanzu hanya ɗaya ta rage mana shi ne daga hannu a roƙo na sama ya kawo agaji ƙasa ya taimaki wanda yake ƙasa a zalimin sama na mugunta simple amma wallahi iran bala'i ce iran da ba ta iya kai hari amerika a gaba ta tsaki a wanda zai iya harba makami da amerika duk yakin da yake a cikin gidanka akwai matsala kun gano wannan kai za a yi masara su sai dai tsirarin sojojin da suka kawo ka kashe wasu su ba abin da ake musu na firgita mutanensu kuma kullum za ka ta supply din mai makamai ko kuma makamanku kullum me yake yi arewa kuma sun ce sati hudu kawai za su suna yakin kuma suna duk manyan mutane da waje musamman muhimmai na darkakewa yanzu an bugi zuciyar duk wani soja ina an kashe jagoran addini wani ya rawan wani yana ya hawan jini ya bige shi wani yana nan damuwa ta hada shi bari iya yakin ba za da wannan da kyau wani irin rashin shiri ne kuke da shi hakku bar jagoran addini wa ya tafi ofis ana shirin kawo hari dama bai da gidan karkashin kasa da zai zauna har kama yaki kwanakin baya ba shugaban kasar aka dirke jirgin saman shi ba kuma ta shugaban kasar iran din ya hau helicopter ta harbi jirgin wa aka to jirgin ya yi haɗari dama ba dole haɗari ba tunda sa'ir ta harba mashi makami Ta yi kuma daren mu shugaban addini Ga ta cewa jama'a da ne namu kawai ba buwanmu mu ba ma zanga-zanga mu ba ma zanga-zanga kwata-kwata ba mu gwamnati buri an fahimci wani da ke ko mu aƙida mu ya hana in sun ba mu haƙƙin mu karɓa Allah saka da alkhairi in sun rike mana haƙƙin mu shi kuma mu gaya mu Allah madaukin sarki an so mana ya fi ƙarfin kowa in bai nufin da an so mana a nan ba to Allah madaukin sarki an hada a can a ɗibo mai kyan a ba mu a ɗibo mu muna a ɗora musu simple Allah ce wala kar arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ayatuna jam'un tadullu ala anna ma'ahu ayatin muta'addida ayoyi ne daban-daban aka ba annabi Musa <clears throat> wallahi alam mutanen banu Isra'ila suna da matsala shi za duk wanda yake nazarin Qur'ani zai gane mutanen nan zai sha wahalar ba zai gane su ayoyi annabi Musa ya je da su da yawa Allah ce wala kada atayna Musa tisa ayatin bayyinat hakika mun ba annabi Musa ayoyi guda tara a fili karar suke fas'al albani Isra'ila ka tambaye bani Isra'ila in ja'ahu yayin da Musa ya je da su kun an sa na'am ba san sa ba وهو أوتي آيات أعظمها وأشدها وأبينها حسا آيات الأسى آية تبقى قوة شيء إذا تسندنش فإنها من آيات الله الحسية الغريبة العجيبة آية تيمي بما مايك أصلا sandace wanda ya hushu biha ala zanami shi abin da ya ɗaura kawai sanda na karkaro ne ganyaye da dabbobin shi wala hu fiha ma'arib ukhra wa yatawakkalu alaiha yana dinka shige da kanta dan wasu abubuwa na koran dabbobi wanda zai ga sunan ga irin su idza alqaha sar hayyatan azima in yayin da sandan sai da zama shirgegiyar maciji laqafu kullu ma amamahu duk abin da ke gaban gabanta hade shi take fa kun gano wannan da ku in mashin ɗinka na wajen ko loma ɗaya ne ta wuce da shi komi da abin da ke gabanta haɗe take wa idza hamalaha yana kama ta adad afar ko da nake da koma sanda yau kuma fata macija wa idza daraba da alhajar in ya dige dutse da ita ta fi jara ma'a kawai sai ga idanu ba in da zuwa hazamin ayatin وهذه الأثر آيات آية من آيات الله عز وجل تأمل الآن فكر مدى كثرة العصا والحبال التي ألقاها سهرة خليا دا سندنا بإجيوي دا مطيتم فرعون سكا جيفا لو كان إهري إيري إيري سكا جيفا سكا فيرشي إلى نمتان abubuwa masu ban tsoro su suka faru amma ayan Allah ƙwaya ɗaya ta baje su nan Musa yana jefa sandan shi ko su tafi ta haɗe su baki ɗaya da sanduna da igiyoyi da ƙulubutu, da ƙwarren tsafin da tukwane da kulaye duk wani abu kawai ta sallame su wannan aya ce babba mun gano wannan da kyau ko ga hannu in ya ciro su ya haske sannan ga tsaga teku ga dukan dutse ta da idanun ruwa yana hudu hannu sanda teku dutse ga kwarkwata da Allah ya koma su ga kwaɗi ga jini sai kwarkwata an haɗa zama na takwas a saukar da manna salwa nawa majalisar imani wasu malamai suka ce akwai wasu ayoyin ma ba waɗannan ba duk da Allah ya nuna musu masu iji mun gano wannan da kyau ko sai ce wa tsanin mubin da kuma sultan kullum ma yakun lil insani fihi sulta Ya hujja wa kowa duk abin da yake hujja ne karara to Allah madaukin sarki ya ba nama Musa amma waɗannan mutane ƙeri da muzu sai suka ƙiri sau ƙiri da muzu masu aziza dukkan gararren yaro da za a gaya mashi bar kaza ya ji yi kaza ya ƙi suna ga cin irin waɗannan tangararrun da hujja baya biye musu abinda kawai ya dace da su Allah maɗaukin sarki da ke matakin hallaka su shi ne kawai nuna maka a nuna maka a nuna maka ƙi shi ne sai Allah maɗaukin sarki ya sa ka je ka ciwo makanka fitina yaro ya zama ɗan ƙwaya ai daga ran daga bara shan ƙwaya daga ranar an sallame ka an hallaka ba za ka amfani da kanka ba har abada ba za ka amfani da iyalanka da iyayenka da addininka da al'ummanka ba in dai kana shan kwaya to kai wannan Allah ya riga ya gama hallaka ka sunan ka hallakakke don ba za ka taɓa bautan Allah yadda Allah zai karba a lahira ta sa aljanna mun ga shi sa musiba na ƙarshe shine Allah madaukin sarki ya jarrace ka da wannan muguwar rayuwa gani <clears throat> ko yaro zama ya fara suka an gama sallamanka ko yaro zama ɗan jagaliyar siyasa sai wani sai wani an gama da kai kai karin yadda kai bawa kai accepting defeat ba abin da za ka iya yi sai wannan ka kunyata sarakanka, ka kunyata iyayenka kunyata matanka da kunyata ƴaƴanka kunyata abokanka ba ka jin wannan abun illa ne gare ka shi wanda kake sai shi ka shi san shi ne me yasa da zuwa ta sai ba ba don roman ta samu da kai yake sha wannan abubuwa ya kamata kowa ya gane kana ganin wanda wata ɗabi'a ko Allah madaukin zar ya gama hallaka shi ne mu na basalan salon wanke kenan ba ka da lissafi har yau ko siyasa ce ba za mu tsara yadda za ga suke mu kowa muna yi ba in oga zai zo je mu samu waje a gyara a sa kanofi mutanen unguwanni ko wannan unguwan zo su zauna ya zo ya jawabai mutanen gari su jawabai a yi alkawarka cikin girma da arziki da mutunci an gano a raka shi a mai fatan alheri lokacin zaɓe kuma su a zaɓe shi ƙarƙashin alkawarin da aka yi da shi a kawai da biyu titi a ta yi bace yi bace ana rashin mutunci ana ɗauka na aika wa turawa suna ganin da Allah ji mutanen marasa kan dole Sun gano wannan da kyau ko ko taro aka zo da ihu muke yi inna ankarar aswa da sautin hamiya wannan ba za mu yara ba zai ɗan takara zai zo wajen mu duk mutanen magumar sabuwar unguwa sai mu faɗo mu tattara a filin kwallon polin can a zuba kanofi ya gana da mutane shagargari ya dawo zuwa gana da ya gana da mata malamai da dattawa da shugabannin matasa da unguwa a zuwa samun masallaci kamar nan a zauna a yi bayanai da lauyoyi a rubuce-rubucen bukatu da alkawarka da zai iya ya sa hannu lauyoyin su sa mu ma mu sa lauyoyin mu sa kuma a yi ɗauka a bidiyo da audio app a aji in ya samu mulki ya natsa mun gano wannan ya ji sai a same shi amma ko ba ku tabbatar da duk ƙura'an yankin ku kwatunan ya zama duka shi za ku ba mun zaɓe ka mu duka ya cika mana alƙawarin ɗan kwarar ɗan goma siyasa yan cikin jikin su yi gaskiya layout gonan ganye tukur-tukur unguwan bisa wane eh, tudun wada gyalle su kogonin cikin gari su gufena su gwaciciri su dutsen abba ko ina a ce su zauna su wannan tsarin mu hukumar zariya ta yi sabon gari makarfi soba giwa ina ina ina su yi jihar kaduna kano katsina ko ina a wannan tsarin cikin girma da arziki da mutunci kuna tsammanin wannan shirman za a iya ci gaba za a ci gaba da shi eh matasan ba su da aiki ku zauna ku lissafa suwa ke karatu a cikinsu ku kawo takardu suwa ne ne su da ke inda yake so ba za mu da su makaranta Su ne ne su sun fi karfi wajen abin da ya shafi kasuwanci ba su karatun nan ba sai a kai ka kasuwa a samu jari na kyauta da bashi a basu a samu mata sana'o'i da noman kifi da kaji da waye mai kyau na mutunci a samu a ba su shi ne sai ga kuna iya yin abin da ya kamata ku yi amma sati ko har yau ba ku da kan gado ba ku da lissafi har yau mutanen mu fa ana bin su da dafaffen abinci ana raba musu suna wawa ana yi ko ba yi wannan mu har yau zuwa zuwa jena shekara ta dubu biyu da ishirin da shiga muke sai shekara ta dubu biyu da dubu ne za ku yi hankali za ku san me ya kamata ku yi duk wanda ake ganin zai iya zuwa da fikira irin wannan kokari yake a eliminating na shi ko a bata ne ko a tunkuɗe shi so da kwaɗayin ni na samu hanyar da zan tsotsa kada wani mai hikima ya matso shi ma ya samu ya tsotsa ya zama matsala haka Allah ka lodan abubuwa ko aiki za a yi muku ku faɗi inda kuke san aikin da zai amfani da ku samar da abubuwa mutane suna cawai mutane suna cikin yunwa dama gwamnati ba ta yi ce da mutane ba ciyar mutane aikin Allah ne kana ɗauko aikin Allah kana ba bawon Allah ya kai baka da hankali ba su iya ba shi yadda al'umma aiki ne nawa jama'a na Allah ne duk wanda zai iya ci da 'yan ƙasa to ko zai iya halittar sama da ƙasa da bishiyoyi da kaza ba wanda zai iya wannan ba wanda zai iya ci da ɗan adam hakin Allah za dai a ba wasu shi ma ba ita su zai ba a saman ma mutum hamsin aiki a yankin ku to wannan mutum hamsin ɗin a lokaci dai Allah kaɗai san wanda za su iya riƙewa ta ga da kan shi zai riƙe matan shi yana da yaya biyu ya taimaki iyayen shi ya taimaki makoci da abokin ƙwaya ɗaya zai ka ce times 50 times waɗannan adadi an tabbata mutane ko ba yi ba shekara ne zuwa ƙara ɗiban wasu shekara ne zuwa ƙara ɗiban wasu da haka da haka sai ga abin ya yi nasu ya ce ma kowa amma haɗa ma ke damun mu ba lissafi mu dai a ba mu abin da za mu ci mutum yanzu shugaba zai tsaye yana muku abin da ya kamata ba abin da kuke sai zaki duk abin da aka ba mutane na abin da ya shafi noma abin da ya shafi kaza me fike da an ba su ba sai ruwa ba shi da zai noman ba sai dai kai kasuwa ya sayar ko mai amfanin waɗannan abin da muka lissi yau an ba ka mashin kasiyar an ba ka injin barwa kasiyar injin nika kasiyar fridge kasiyar kaza kasiyar kawai mu a ba mu kuɗi matashi me wannan ɗabi'an kana tsammanin in kuɗin najeriya ka ba shi ba zai kashe ba shi ba zai je wahala ya samu ba ko ba a san ba faɗa mun faɗa ta cewa an ba mu kuɗi ne sai an fi mu ne malaman ku ba su da daraja sarakunan ku ba su da daraja da tawon ku ba su da daraja ba wanda ba za ku iya zagi ku ci mutuncin shi ba wanda za ku iya cin mutuncin shi duk abin da aka faɗa muku ba za ku ci ba akwai mutumin da ana ba shi wannan abin inda zai je ya alkinta kansa da lishke yanzu mace an ɗauki ya sunan shi fridge an bata an dauki injin nika an bata an dauki kaza an bata akalla ba ka sarwa dan cefananta na dan yau da kullum na dan siyan waranta ka da dan abu beshe ta ba ta siya ta kashe kudin kwana uku ta koma su zaje mun ga nan shi ke ta koma zuwa an baka injin ban ruwa madadin kai ba manomi bane ka je ka nemi inda za ka yi noman rani ko lakar ka shuka ko aliyahu ka shuka mu ko tudu ne in akwai ruwa a abin nan ka haɗa haus ko biyar ko kai wannan tsarin za ku noma ko za ku yi ba dama shi noman na daminan ba ruwa Allah yake ba abun ba ka ba shi gani ai koyan masu karatu yake shi ma sai yayi mautanin ba za su yi yanzu wanda aka ba su waɗannan abubuwan da suka siya yanzu kenan sun kowa jiro shi kenan sai kuma an zo wani rabon ba sa sunan su kuma ita zage-zage ba ba karan nan ba ni waɗannan abubuwan kullum suna ba na haushi kuma ina son samu dama da zan yi magana da mutane in gaya masu wani abu ba fa daidai ba ne ba wanda zai iya wadata kowa ke Allah shi Allah madaukin sarki yadda ya tsara ya hana wani ya ba wani ɗan kaɗan ya ba wani da yawa haka yake kyautan Allah yake in ga cewa to kowa sai an ba shi yawa da ya zama ɗan gwaci to fa za a samu matsala wani kuma ana kallo a kyale shi wani ma ba a bashi ba kuma sami rashin lafiya bakin Allah ke nan ba wannan abin jan Allah jama'a mu gyara da gyara ta tsarin siyasa ne ya kata mu gyara malaman ku ya zama suna da ta cewa a kanku ɗari bisa ɗari ta da mun fara haka sun san muke faɗa a ci ko kuma an isa ce ba a yi da mu Allah ya kai mu lokacin ana goma mu hau ba mu ja aya mu ja hadisi mu haɗa ka da Allah ka gani da asuba ko mu hau ana anjima za a fara dangala ta wallahi mu dangole maka Qur'an ka zuwa abokin hamayyar mun gano wannan da ke ku kuma talaka ga mai to ba kai ji an samu da sabon tsari a kasa a tsari a raka a jira a faɗa na ana yi gaba ɗaya ka san ɗora ake kan internet kowa san ƙura a shi in murɗewa ke ka san an murɗe in aka yi yadda ya kamata zai za ta murɗe ne ya kamata ku san me kuke yi ƙasan chai ƙasan indiya ko lokacin da shugaban ya saba musulmi ƙasan alƙawarin abin da ya ce zai masu ai irin wannan abin ya faru ana gobe zaɓe da daddare dab da magaraba sai shugaban addini shugaban musulmi indiya fito ce kar a zaɓe su nan da nan aka kira aka zo aka zauna kuma na alƙawari kun saba kun yi kaza kun saba kun juya baya ba ku ɗaukan wayan mu ba ku ba ku ba ku ba ku duk aka lissafi to an gyara an tuba to ka san ka'idan an samu rafkan mu akwai kabla akwai ne to saboda haka saba man da kuka yi wancan shekarun ku biya mu yanzu ƙablu ke ne ƙablar zaɓe yi mana abin mu ne <laughs> ba sabon rubutu da lauyoyi ba a da zaɓe kaga ƙabli da ba a bi shi za wani alkaba ya karfe komi za a zo a haɗu mun gano in kuma ba buƙatan ku to nan ba buƙatan ku aiki ya nuna ko kuma ba ke faɗa jama mun gano wannan amma ƙiri-ƙiri mutane su samu dama su kuma ku ga waɗanda suka samu dama suka yi maku kai butulin ina ne jama'a mun gane kai butulin ina ne ta kawo da wasan ne muke ciki, ko mu natsu sun ga dai yau karatun namu gaba da ya ƙare a siyasar duniya da ta najeriya an tattauna ko ina da kuma halinmu da muke ciki na rashin kan gado ni na samu dama a irin wannan yanayin zai yi ni ba waɗanda zan ce maka yan kasuwa aka wadata ma'aikatan gwamnati aka samar ma matasa aikin yi zan ɗibo kuɗi ne bi kasuwanni in ƙarfafi masu kuɗi in na je fezit masu kuɗin na zan ƙara danna musu kuɗi ne in ce yanzu ba ma son trading so muke ku zo kaba kamfanoni kamfanin yin kaza kamfanin yin kaza kamfanin yin kaza ku kerawa ba ku ce ku kasa kuna kera waɗannan abubuwa eh yanzu matasa da ke unguwanni za a ɗibo su a su aiki wanda da ko zai zai da ko har ya gaji gashi nan wanda gadi zai ya kai mai shara ya yi mai gadi ya yi direba ya yi mai kaza ya yi wannan sai gaba unguwan da ba za ku ɗibi ma'aikata ba sai a shigo unguwa da rana ka ga inda kasan san karfe shi dare ne kowa yana da abin ya tafi ba wani zaman majalisa wa zaman tsegu zaman gulma zaman zagin al'umma babu mata duk an samar masu da abin da za su yi yan kasuwa daga cikin kasuwar sabon gari tudun wada amaru eh, dan magaji waye waye duk na san abin da zan ba su na jari wanda yake da karfin shago ɗaya, in ba shi da zai bude shago uku kuma yanzu zuba wasu kayan asto mun gano wani kuma ba kyauta zan baka ba bashi za a ba mun kada wani matsiyaci ya ɗauka kyauta za a ba shi je ya ƙara a wuri mun gano wannan da kyau kana wannan ka taimaki talakawan cikin gari in ka ba talaka kuɗi bai sai da zai tura su su kira ƴan uwansu ba me zai yi kashewa zai in ka ba mai kuɗi da ɗan kasuwa da yake ƙarami shi kuma zai ƙara jali ne abu ya ƙara faɗi nan da nan zai karo mutane su shigo ciki ko ya fara ba a ba mutane kuɗi ai ai ne ba mutane kuɗi Allah ne zaka ba me shi ne mu abin yi karfi kuɗi in kaɗan ne suke koyuwa in suna da yawa su ɓoyi ne duk waɗannan da suka karanta boko ɗinnan suka gama digiri suka masa suka phd suka diploma suka nc ba abin yi kowa zai za a samu shi abin da wanda ba su je makaranta kuma a mai da su nan da za a samu kuɗi a zo a gine-gine kaga inda kafinta zai shigo nan me sai shi ma ya shigo an gano wannan da kyau kowa sai sana'ar shi ta ta haska mashi kowa zai samu kuɗi don wani kake ba a ƙarƙashin shi sai jama'a su rayu da yawa amma an ba ka kaza kashi alaƙa yi inda bai san da zai yanzu ba wannan kana ba shi naira miliyan ɗaya kashe ka zai haka ne yana buƙatar zai sai iphone har miliyan ɗaya ba ta sai iphone ba to zai ɗauki naira dubu ɗari biyu da hamsin ya je siyo waya saura na? zai na buƙatar shadda yana buƙatar riga yana buƙatar jallabiya da takalmi da agogo da hula da gilas da haka ɗari uku da hamsin sun tafi a wannan wajen ana nan yana da buƙatar zai kaza kawai sati da ya koma gidan jiya duk wanda ya ɗauka a cikin zai siyar don ya saba cin daɗi a kuma karyarwa zai asara zai shi kenan ya koma gidan talaucin shi da kuɗin da zaka ba waɗannan mutum ɗari naira miliyan ɗari ko sami yan kasuwa guda biyar ka ba su miliyan ashirin ashirin ko goma ka ba su miliyan goma goma sai sun samu musamman da mutum saba'in abubuwa Allah ya kyauta wannan jama'a maku laifi sai a yafe mana karanta mana a wayan nan guda biyu a jere mu je su na'am ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب نعم فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال الله يقول ولقد حقيقة من أيك النبي موسى بآياتنا وسلطان مبين إنا يتي إلى فرعون وحامان وقارون ملائكة آية tun da Allah madaukin sarki ke lissafo matsiyaka ba taɓa lissafo ayin tattara mugaye fir'auna hamana karuna mugun sarki mugun ɗan siyasa mugun kuɗi waɗannan allah ya haɗa muku su a ƙasa ce talaka kai ta kanka annoban addini annoban talaka waɗannan miyagun ana zuwa sai kalli ma'ujiyoyi da ƙalo sihirun da ƙalo sahirun suka ce boka ne wannan mutanen boka kazzab ka ce mishi makaryaci jama'a ana cewa malamai makaryata ko ba cewa to kun ji monotocin masu ta malamai in ka gaji malami ka ci mutuncin malami ka wulaƙanta malami a matsayin shi magajin annabawa to oganka magabacinka akan wannan aikin shine fir'auna ko hamana ko ƙaru ka zaɓa ɗaya daga ciki dole zama oganka dole ko kuma dukansu mana yi tantirin matsiyarci ne rasa duk wanda za ka ci mutunci ka zaga saiwa yana da yi kai ba manya ne a garin ba manya a garin ku malaman da ke karantar da addini shi ne wulaƙantattu su za ka kebe kana zagi kana cin mutunci suna faɗa ma gaskiya kai kana da muryan don ka faɗa za su waje kai kana da shi ne ai malaman nan da su ake ci to kai ba ka zama malami a ci da kai mana ba wayan a cikin ke neman ka kori kada a gindin kanya ko malaman nan in suna ci zagan sayan da suke na za ka gan su inda suke akwai malamin da ya kai darajar da za a ba shi sabuwar mota ne siya leda akwai ba kai ga gaya musu ne shi haku zo kuna zagin malamai kuna cin mutunci su kuna wulakanta su duk kuna tsakan abubuwan da muke faɗa mu ba malamin da za ka zaga a ce sai ka zaɓi oga ɗaya ce ko ka haɗa maka duka sau da canjin aiki wajen ɓata maka tarbiyya ba za mu nuna da kyau ko falamma ja'ahum bil haqqi yayin da annabi Musa ya je masu da gaskiya min indina Allah ce daga wajen mu ne fa qalu qtulu abna allazina amanu ma'ahu sai fir'aun ya tafi doka Ya'yan waɗannan da ke tare da su duka kashe su fasahyu nisa'ahu kubar matan su amma kaidu kafirin illa fi dana in dai ma kafin kafiri a ke yake shi Allah ya kunyata shi komun daren gadewa duk wannan kashe-kashen da ake a middle east ka bar su allah ba zai taɓa bar abu ya ci ko sun yi yanzu sai allah maɗauki sarki ya maida masu da makircin su kansu shin allah sai mu gobe ku ji fassara waɗannan ayoyi guda biyu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ilaha إله Anta, أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم